يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا الله تشكي يكون سا يومنا رانر 23 ga watan biyu daren da hudu kenan shekara ta 1438 ta hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 23 ga watan 11 shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama muna nan a cikin babi na goma sha ɗaya babin fil mujahada a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi a hadisi na casa'in da bakwai wasu kuma nasu za su ga an sa casa'in da takwas kuma shine hadisi na uku a ƙarƙashin wannan babi amma hadisi na casa'in da bakwai tun daga farkon littafi zuwa nan an ibn abbasin radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas allah yadda da shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ni'matani ni'imomi guda biyu maghbunun fihima kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane suna yin asararsu as-sihhatu wal faragh lafiya da yalwar lokaci rawahul bukhari imam bukhari ya rawaici wannan hadisi shine hadisin mu yau da zamu bibi bayani a kansa sahabin hadisi kamar da muka ji shine abdullahi dan abbas dan abdulmuttalib alkunyarsa ne masa alkunya da abul abbas shi sunansa abdullah sunan mahaifinsa abbas kuma ne masa alkunya da abul abbas an haife shi kafin hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara uku dan dan uwan baban annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abbas saboda haka da shi da manzo 'ya'yan 'yan uwa ne 'ya'yan wa da ƙani ne mahaifin manzo ƙani ne ga wato mahaifin abdullahi ɗan abbas ma'ana ga abbas wannan sahabi abdullahi ɗan abbas ana masa wato ainihin kirari da hibrul umma kamar ka ce shakundun wajen ilimi game da wannan al'umma tafki ko ka ce kogi in ka so ma ka ce maliyan ilimi sannan kuma ina ɗaya daga cikin manya-manya mallamai a kankanin sahabbai ana sake masa wato wani kirarin da cewa tafintan alkur'ani saboda baiwar da allah ya masa na sanin littafin allah ina da falaloli da martabobi masu ɗimbin yawa wanda suka shahara ina daga cikin waɗanda suka rawaici hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu yawa ya rawaici hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kimanin kamar yadda kafin nan wato imam al-bukhari ya rawaici hadisi mai lamba 3756 wanda ke tabbatar da cewa haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da shi wannan sahabi abdullahi dan abbas ya roƙan masa allah ya ce allahumma allimhul kitab ya allah ka sanar da shi littafinka alƙur'ani imam muslim a tasa wayar da ke cikin hadisi na 2477 yana cewa manzo yana cewa da shi allahumma faqihu ya allah ka fahimtar da shi addini saboda haka ya sami albarkacin addu'a ta manzo da haka ya zama shakundum wajen sanin littafin allah alƙur'ani har ya yasa ake ce masa tafintan alƙur'ani ko kuma maliyan ilimi sannan kuma shi ɗin ya rawaici hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam har kimanin hadisi dubu da ɗari shida da sittin wannan sahabi saboda falalarsa da matsayi da Allah ya masa da ilimi Umar halifan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan Abubakar Siddiq yana cewa in ba ku san waye Abdullahi dan Abbas ba shine wato saurayin da yake saurayi amma kuma dattijo ma'ana dattijan saurayi ne a shekaru saurayi ne a ilimi da sanin ya kamata da zamantakewa dattijo ne yake cewa allah ya masa baiwa harshe na tambaya a harkar ilimi bai ganin abin da bai sani bai shiru sai ya tambaya kuma dama tambaya mabudin ilimi da haka ya tara ilimi sannan kuma umar yake cewa in ba ku san abdullahi dan abbas ba shine saurayi wanda yake wato anin a samartaka saurayi ne amma kuma dattijo ne wanda Allah ya ba shi zuciya mai hankalta al'amura sannan wannan sahabi abdullahi dan abbas Allah ya karɓi rayuwarsa a garin ta'if a shekara ta 68 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a daidai lokacin yana da kimanin shekara 71 ma'ana yana daga cikin waɗanda manzo yake cewa shekarun al'ummarsa 60 ne zuwa 70 'yan kaɗan ne kwarai suke ɗorawa shi ina cikin 'yan kaɗan ɗin domin ya ɗora a 70 ɗin allah ya ji kansu da rahama to shine yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ni'matani ni'imomi biyu maghbunun fihima kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane suna asarar su ababen dukan hancinsu ne game da su tamkar ciniki suka je suka yi aka doki hancin su aka wato ainihin mamaye su suka zama wato sarrabza to haka suke a dangane da abin da ya shafi lokaci da kuma abin da ya shafi lafiya da dama daga cikin mutane to shine manzo yake cewa su abubuwan da ake wa mutane wato ainihin dukan hanci ko kuma suke asarar tasu asiha wal farag lafiya da kuma lokaci da manzo yace ni'imata ne ni'imomi biyu malamai suke cewa abinda ake cewa ni'ima shine abinda Allah subhanahu wata'ala yake baiwa bawa na alkhairai kamar musulunci ni'ima ce hankali ni'ima ce zaman lafiya ni'ima ce kuɗi ni'ima ce lokaci ni'ima ce lafiya ni'ima ce waɗanda dukkaninsu alkhairai ne domin duk yadda kake aka ce ba ka da rabauta a musulunci to ka rasa ni'ima mafi falalar ni'ima mafi girman ni'ima in ka zama kana musulmi an haife ka a cikin musulunci ka taso karkashin kulawar musulmi amma ba a dace kana da hankali ba ka rasa ni'ima gagaruma da hatta dokokin allah ma baya ɗora su akan irinka in aka ce kana da hankali ga ka musulmi amma ka rasa zaman lafiya to ibadan ma ba ka iya sakewa ka yi ta kamar yadda muka samu kan ciki ka tafi masallaci kana fargaba a wanne za a samu ko ba a na kawo ko a na gidan sarki wanne za ka je wanne ne ba za ka je ba ya za a ya za a rashin nema isa kana tafi a taka ledar fiye wata ta ba da bam kawai ga nan kawai ga nan kai tunanin ta yana aka harbo ko wanda da kafin haka in ka ji wannan ba abin da yake daga ma hankali ka san ba wata matsala ba ce amma duk ka kiɗi to aminci ni'ima ce saboda ka irin waɗannan alkhairan da Allah subhanahu wata'ala yake baiwa bai duka ni'imomi ne to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'imata ne ni'imomi biyu ma'ana ya waro kwaya biyu daga cikin irin wannan salo salo na ni'ima ya ambace su to wannan yasa malamai suke cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya keɓe waɗannan ni'imomi biyu da ambato daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa bayi masu ɗimbin yawa kasancewar waɗannan ni'imomi guda biyu suna daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ya yi bai wasu ga wato bayi kuma kasancewar suna daga cikin ni'imomi da ake wato asararsu suke da haɗari kuma idan an yi asararsu wanda ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya jingim ne shi da kansa ya faɗa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku yi zaman kirge da kididdige ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kirge su ba ba za ku iya cin musu ba iya wanda kuka sani kuka iya tunawa su za ku faɗa wanda ba ku san su ba da za ku ku faɗe su ma wasu ma kun san su amma ba su faɗo ko bare ku kirga da su to saboda haka sai manzo ya faɗi waɗannan guda biyun daga ciki yake cewa lafiya da lokaci ni'imomi ne manya-manya da suna da hadari sakamakon ana asararsu kuma wanda suka ci ribar su su suka ci ribar rayuwa sau dama rayuwa tana gudana da lafiya da kuma lokaci saboda haka wannan ni'imomi suna daga cikin neman masu girma da haka manzo sallallahu alaihi wa wa sallama ya ankarar da mu game da su kamar da muka ambata mafi girman ni'ima ba wai su kaɗai ba ne masu girma kafin su ma a kowace tafi su ita ce nemar musulunci domin ko kana da lafiya kuma ka sami yalwar lokaci amma ka rayu babu musulunci ba imani a tare da kai sunan wani rayuwa asara innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat saboda haka duk wani mutum kowa ya shi a cikin asara yake a tsawon rayuwarsa ta lokacinsa a irin duk lafiyar da yake da ita in ba imani da aikin ƙwarye ba saboda haka ni'imar musulunci tana gaba da ta lafiya tana gaba da ta lokaci amma dai in ka sami musuluncin ka sami imanin to ci gabansa da ɗorewarsa yana gudana ne a tattare da lafiya da kuma wato lokaci sannan bayan haka sai manzo sallallahu alaihi wa alihi yake cewa maghbunun fihima ma kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ana rinjaya malamai suka ce shine maqbul ababan rinjaya ne ababan yaudara ne ababan sa su su asara ne game da me asiha wal farag lafiya da kuma lokaci suna asarar lafiya suna asarar lokaci ana wato ainihin rinjaya su da abubuwan shagalta daga cin ribar lafiyarsu da cin ribar lokacinsu mecece lafiya da manzo yace as-sihhatu wal farag lafiya da lokaci malamai suke cewa abin da ake cewa lafiya shine kubutar gangar jiki na dan adam daga wato dukkan wani abu na rashin lafiya ko kuma wani aibi da zai nakasa wannan wato jiki za ka tarar da wani dukkanin gaggar jikinsa ta ɓangaren halitta za ga komai kalau da kansa da kafarsa da hannunsa da komai nasa kalau amma me shi ya san abin da yake ji a cikin jikin sakamakon wata rashin lafiya da take wato kaiwa ta kawo a jikinsa mu kalli hawan jini mu gani za ka ba inda ya bule a jikinka yana zubar da ruwa ko jini ba wani guri da ya waskace amma me ba ka jin daɗin komai sai an auna ce ai jinin ne ya hau ya ma aka ka zo nan baka tuntsire ba ana mamaki ko to saboda haka wannan ina sanar da mu cewa abin da ake cewa lafiya shine ainihin gangar jikinka ya zan ba wani abu na cuta illa da ka iya hana ka sakewa ka yi abin da ka saba yi sannan kuma babu wani aibi da wato ainihin imai da kai ka tasgaɗe ko kuma ka samu matsala to shi ake cewa lafiya wani za a ce lafiya lau yake addininsa da kamanninsa da halittarsa ko kuma ciwon lafiya kalau yake babu wata illa ta cuta da take damunsa to shine as ka samu kanka ba ciwon kai ba na kafa ba na ciki ba na damuwa kana jin ka garai kamar dan doki to wannan ta yake cewa lafiya to sannan bayan haka alfarag da manzo ya faɗa malamai suka ce abinda ake nufi da farag yalwa ta lokaci lokacin da wato an za ka iya ribata lokaci wanda za ka iya amfana shi ake cewa alfarak to shine manzo yake cewa da yawa daga cikin mutane suna rasa amfanin lafiyarsu ga lafiyar amma ba su yi abin da za su mori lafiyar ba ta zama musu asara ga lokacin amma ba su yi abin da zai amfane su a lokacin ba ya zama musu asara to shine magbunun fihi ma kathirun minan nas abinda ake nufi da asarar lafiya da kuma asarar lokaci shine zamanto cewar ga lokacin ka samu kana da shi ga lafiyar kana da ita amma ka tafiyar da ita abin da ba zai amfane ka ba zai amfani wani ka kamar mutumin da yake da lafiya yake da lokaci sai je yake gyam shine danna can danna nan shiga nan shiga nan in ya gama game din sai ka ce to me ka samu a rayuwarka ta duniya me ka ci riba zai ce da kai ya kona caji ko da yayi na wayar wanda da kira aka yi masa ma suka sada zumunci ya mora sannan bayan wannan ya yi ta danne danne lokacin ya tafi ba zai kuma dawo ba shi bai ambaci Allah ba bai salatin manzo sallallahu alaihi wasallam ba bai yi wani abu da za a ce eh ya dawo masa da amfani a rayuwanci a duniyarci a ina da lokaci ina da wato lafiya amma ya je yana sunuka ƙoƙarinsa sai ya tunkuɗo na biya faɗa rami yi ike yi ike yi ike har tsawon awanni to irin waɗannan a shi kuma wani zaka tara kawai ba wannan yake ba zaman hira yake kawai ai suwan da suwa ne sun taka bol ai kaza kaza ai kaza kaza ana gama sai ka ci to ladan me ka samu babu wace riba ka ci a rayuwa babu to ga lokacin ya tafi lafiyar ka da ya kamata ka mora ba ka mora ba lokacin ka da ya kamata ka amfana ba ka amfana ba kina tafi a asara bai da amfani to wannan shine ake cewa ghabnu siha wa gabnul waqt ko kuma alfarag asarar lokaci da ta lafiya yadda kuma ake cin ribarsu izama ba ka yi asararsu ba ba a yi maka kamun gansu ba ba a shagaltar da kai daga su ba ya zamanto cewar ka tafiyar da su wajen yin abin da allah ya yi umarni da ai ka tafiyar da su wajen barin duk abin da ka san saba wa allah da manzo sallallahu alaihi wasallama ne to in kai haka shine ka ci ribar lokacinka shine ka ci ribar lafiyarka lafiya ta ma rana lokaci ya maka amfani kuma hakan shine godiyarka ga wannan ni'imar da Allah ya maka a lokaci guda ka amfani lafiyarka ka amfani lokacinka kuma hakan yana nuna kaya ba ka gode wa Allah akan wannan ni'imar da ya maka domin kayi abin da yake so a yi a cikin wannan ni'imar kayi abin da yake so a yi da wannan ni'imar to wannan shine cin ribar ka da wato ainihin lokacinka da kuma lafiyar da Allah ya baka malam muhammad bin salihul al Allah ya ji kansa da rahama yana cewa mutum yana sanin shi ya yi asarar lokacinsa haƙiƙanin sani ya tantance garai cewar bai mori lafiyarsa ba bai mori lokacinsa ba idan aka ce alkiyama ta tsaya a nan ne bawa yake haƙaƙewa yake tabbatarwa da cewa ya yi wa kansa asara ta lokaci ya tafka asara ta lafiya ishe dalili kuwa faɗin allah subhanahu wata'ala da yake cewa hatta iza ja'a ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan ma taraktu Allah yake gaya mana kafirai da suka tafiye da rayuwarsu ba abin Allah ba suka tafiyar da lokacinsu ba a neman yardar Allah ba Allah yake cewa idan mutuwa ta zo wa ɗayansu sai ka ji na cewa ya ubangiji a maida ne a saurara mu a ɗan bani wani ɗan lokaci ko ya yake la'alli a'malu saliha mai yiwuwa in aikata aiki na ƙwarai in yi abin da Allah yake so in bar abin da baya so da ribaci rayuwata in ribaci lokacina fi ma taraktu cikin duk abin da na fita na bari ko zan mutu in bari Allah zai ce sam a gaya masa cewa kalla ba zai yiwu ba ba za ta sabu ba abin da aka ɗeba maka na rayuwa na lokaci na lafiya ya ƙare ba kai ba samun ƙari to a nan jimala yake cewa mutum bawa zai haƙaƙe cewa lalle ya tafka asara a nan ake ganin asarar free follow sannan Allah maɗaukaki cikin suratul munafiqun yana cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya al-maut mautu yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun as salihin nan ma Allah yake gaya mana cewa mu ciyar daga abin da Allah ya azurta mu Allah ya ce wa anfiqu ku ciyar mimma razaqnakum daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya'tiya yawmun ko min ce a yati kuma maut kafin ɗayan ku mutuwa ta zo masa kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku idan mutuwa ta zo wa ɗayan ku ya ganta firi falo kirikiri tafiya ta zo ba wani saurarawa fa yaqulu rabbi fa yaqulu rabbi laula akhartani a sannan da saka jina cewa ubangiji da ma dai zaka dan jinkirta ina ma dai ka dan bani wata yar dama koya take ila ajalin karibin a ɗan kai zuwa wani lokaci komai su ɗan kaɗan nan kusa ba da yawa ba fa sadaka zan gasgata duk abin da kace a gasgata wa akun mina sali zan zama daga cikin nagartattun bayinka ciyar wannan da kace ayi zan yi abin kirkin nan da kace ayi zan yi kunan da kace a bari duk ba zan ba kaga ranar nadama ranar da na sani ranar bayyanar duk abin da kai karara a fili fa asaddaqa wa kun min salih Allah ya ce walan yu'akhira Allahu nafsan idza jaa ajalu wallahu khabirun bima ta'mal ba zai yiwu ba a saurara wata rai in dai lokacin tafiyar ta yi ba yadda ta iya sai ta tafi to malai yake cewa irin wannan lokacin ake tantance an yi asarar lokaci ko ba a yi ba ƙiri-ƙiri sannan bayan haka ya ci gaba da cewa sannan zai yiwu ya zamanto cewar ni'imomin nan guda biyu da lafiya da lokaci ba su kubce maka ba da maganar mutuwa a kana nan da ranka baka mutu ba lokacin ɗaukar ranka bai ba alkiyama ta tashi ba amma kuma ka yi asarar ni'ima ta lafiya ka yi asarar ni'ima ta lokaci kamar yaya mala yake cewa idan allah ya jarrabe ka da rashin lafiyar da ba za ka iya yin abin da za ka iya yi ka samu cin ribar lokacin ba kana kallo ana yin abin da ake cin ribar lokaci ba za ka iya yi kana kallo ana iya yin abin da ake cin ribar lafiya ba za ka iya yi ba saboda baka da lafiya ga lokacin amma ba lafiyar da za a iya morasa ba ma magana kai wani abu kai kanka sai dai a kwantar sai dai a tasar to kai wa kanka me ko ka iya me to da sai bawa ya zamanto ya gagara yin abin da zai yi ici riban lokacinsa zai yi ici riban lafiya dan babu lafiya bare ya more ta to a irin wannan ina iya kasancewa da mutum ya zama bai mutu ba ba alkiyama bace tashi amma ga lokacinsa yana je yana gani ya asararsa waɗanda kawai ba sa samun kansu sun yi asarar lokacinsu da lafiyarsu ko da ba su da lafiya ko da ba za su iya yin wani abu da za su ci ribar lokacin ba su ne waɗanda suka rayu a lokacin da suke da lafiya suke da yalwar lokaci a wajen bin allah da kaucewa saɓansa to irin waɗannan manzo sallallahu alaihi wa alihi yake cewa in dai bawa ya saba yi wa Allah wata ibada ta neman kusanci zuwa gare shi ko ta tilas dole da Allah ya dora masa ya samu kansa ba zai iya ba rashin lafiya ta fi karfinsa to lokacin da ike yin raka'atul fajr ɗinsa yana yi za a ɗeba masa abin da ake ɗeba min lalada a ajiye masa za a bashi abin da aka saba shi na ladan wutarin da ike cikin dare za a bashi ba za a fasa ubangiji saboda alkawari cutun da wannan bawan ya san da mu a lokacin da yake da lafiya ya san da mu abin a lokacin da yake da yalwar lokaci zai iya mura to mu ma yanzu da ya shiga tsaka mai wuya da ya zama ba zai iya cin ribar lafiyarsa ba ko lokacinsa to ba su tafi asara ba ina daga cikin wato baiwa ta mumini mai bin Allah idan aka jarrabe shi da rashin lafiya to rayuwarsa ta lafiyarsa da abin da ya shafi lokacinsa ba sa zama masa asara shi sa ake so ka zama mai bin Allah ka sabar wa kanka haka ka nace da haka to sai ka ta albarka duniya da lahira Allah ya sa mu dace sannan bayan haka dangane da abin da ya shafi asarar lokaci da wato ainihin ta lafiya wani za ka tarar ba rashin lafiya yake ba ba kuma lokacin ne babu ba ga lokacin da lafiyarsa amma sai wani abin can daban da ba shi ne cin ribar rayuwar ba ya sa shi ya asarar lokacin ya yi asarar lafiya shi da malam muhammad bin salih al-uthaymin ike ba da misali da mutumin da zai zama kullum rayuwarsa a me zai nemo ya ci wane na zuwa kasuwa daga ina kasuwa kuma ya rashin sa'a a kasuwan ma bai tsaya iya halal ba shi dai za a samu a kawar mu a kawar gida zai kawo to mai irin wannan sai ka tara gaba ɗaya rayuwarsa ya tafi da ita a neman me zai ci me zai sha amma me ya yarda Allah me abin da zai zama kaucewa abin da Allah ba su baya gabansa saboda ai bai ma ilimin yadda zai bauta Allah ma bare yayi bai yi ilimin yadda zai kaucewa abin da yake saban Allah bare ya kauce masa shi kawai me zai ci me zai sha me zai sa a ina zai kwanta sai zama to gaba ɗaya wannan ya ɗauke masa hankali daga abin da zai sa ya ci ruwan rayuwarsa da kuma lafiyarsa lokacinsa da lafiyarsa shi yasa malam imamu shafi'i allah ji kansa da rahama yake cewa ko da ba a saukarwa da bayi komai na littafin allah ba sai wal asri ta isa ta zama hujja yankan hanzari ga bayi domin allah saboda ya sanar da mu girman lokaci da kuma lafiya da za a iya mura a wannan lokacin sai ya rantse da lokaci ce wal asr na rantse muku da lokaci wasu kuma suka ce na rantse muku da lokacin sallar la'asar so lokaci ne da ake shagalta an yi na ana kujiba kujiba an gaji sai gaba a damu da sallar wannan lokacin ba ko kuma wani ma sai sannan zai ce zai fita tirenin tiren din ya fi daɗi rana ta yi sanyi abubuwa masu kama da haka to Allah ya ce wal asr na rantse da lokaci me hikimar da ta sa na rantse muku da lokaci me dalilin da ya sa na rantse da lokacin Allah ya ce innal insana lafi khusr dan sanar da ku duk wani mutum ina cikin asara a tsawon lokacin rayuwarsa a tsawon iya lafiyar da yake da ita sai Allah ya togace wanda ba sa shiga cikin wannan asara sai ce illal ladina amin sai dai waɗanda suka yi aikin imani a lokacin da wato suke raye a kuma lokacin da suke da shi to da sun ci moriyar lokacin su da yin imani sun yi moriyar lafiyar su da aiwatar da abin da yake na imani sai ce wa amilu salihat suka bi bayan wannan abin da suka gasgata na imani a zuci da kuma yin aiki a gabbai shine sallah shine karatun alkur'ani da abubuwan da suka kama da sharar masallaci da abubuwan da suka kama da haka to waɗannan su ne abubuwan da ya sa a gaba su yake yi to wanda yake wannan allah yake cewa baya cikin bayan da suke asara ya ci ribar lokacinsa ya ci ribar lafiyarsa wata waso bil ba wai moriyar ta tsaya iya a kan kansu ba su yi imani su yi aiki na kwarai su tsira su kubuta a gurin allah a'a har waninsu ma yana karuwa da su wata waso bil wata wasau bis sabr suka yi wa junan su wasici da haƙuri suka yi wa junan su wasici da gaskiya a yi gaskiya a kwatanta gaskiya a yi abin da yake na gaskiya a yi haƙuri in babu haƙuri ba za a ci ribar rayuwa babu cin nasara a al'amura in ba haƙuri to waɗannan abubuwan sai zamanto su sun mora sun morar da wani sun amfana sun amfana da wani a lokacinsu da lokacin lafiyarsu to waɗannan su ne kaɗai ba sa cikin asara to saboda haka bawan da yake so ya ci ribar rayuwarsa ya dage ya yi ƙoƙari ya tafiyar da lokacinsa abin Allah ya tafiyar da lokacinsa a kauce duk abin da ya san saba wa Allah bawan da yake so ya ci riba waninsa ma ya ƙaru da shi ya tafiyar da rayuwarsa a irin wannan salo sai zamanto ya amfana ya amfano sai zama duniyarsa ta masa kyau lahirarsa ma ta masa kyau Allah ya sa mu dace fiqihun wannan hadisi da fa'idoji da ya kunsa malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu cewa baligi mai hankali ɗan kasuwa ne shi aka kwatanta a matsayin ɗan kasuwa me uwar kuɗi jari da zai amfani da shi ya yi kasuwancin da zai yi ya ci riba shine sai ake gaya mana ita ce lafiya da lokaci lafiya da lokaci su ne ainihin uwar kudin su ne asalin jarin saboda haka wannan rayuwar ta duniya da muka zo muke yi farfajiyar kasuwar ce mu mu 'yan kasuwar gangar jikinmu da aka yi mune 'yan kasuwar me asalin abin da za mu gudanar mu bayar wato ainihin gudanar da kasuwancin a ci shi shine lafiyar da muke da ita da lokacin da muke da shi kafin ya kare mu mutu to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwatanta mutum a wannan sallar yace imomi guda biyu da lafiya da lokaci ga ɗan adam wanda shine mai kasuwanci da su da yawa daga cikin mutane ana musu dukan hanci game da su shi ake cewa alghabun dukan hanci ka zo abin da ake iya sayar da shi naira goma a sayar maka da shi a naira ɗari in ka ji takaici ya kama kamar ka faɗi ka mutu a ɗari abin naira goma aka ƙara ma haccasa in ban gane ban iya fahimta haka ba za ka ji da ciwo to irin wannan shi ake cewa gabnu dukan hanci to shine sai manzo Allah yake cewa mutane da yawa daga cikin al'umma waɗanda ake dukan hancinsu ne game da lafiyarsu da lokacinsu suna asararsu kasuwancinsu ba sa yin riba to shi sai malamai suka ce hadisi yana sanar da mu cewa ka fahimta a baka misali da wani abu da kake yau da kullum da ya fi damun mutane kowa so yake ya za yi kuɗi ya za ya ci riba ko to shikenan kai din kanka in baka sani ba ɗan kasuwa ne da aka yi ka kasuwanci aka turo ka kai a duniya duniya ita ce kasuwar kai kai ne ɗan kasuwar jarinka za ka miƙa ka ci ribar lokacinka da lafiyarka to za ka more su ka tafiyar da su a bisa tsarin da Allah ya shimfiɗa ka bi Allah ka bi manzo sallallahu alaihi wasallam ka kauce wa saba musu a duk abin da za ka yi a wannan rayuwa to shine kai kasuwanci mai riba kuma za ka koma ka tar da riba ka a tattare a tare ka more ka ji daɗin abin da ka samu don haka a da abin za ka aiwatar shiga kasuwa ne manzo ya koyar da addu'a da za'a wadda in ka yi ta ko ka yi ciniki ko baka ciniki ba aladan ka na nan share zunubi yana nan ko an sai ka kayanka ko ba a siya ba ko an taya ko ba a taya ba to duk wanda yake kujiba kujiba wani kamata a ce ya san haka ya kiyaye su da ka sai ka ci riba in wannan ta duniya an samu riba kafa in ba samu ba ka riga ka tura kai ka ci riba a rayuwar da kai gudanar da abin da kai na addu'ar da fita za ka da gida kana yin wannan addu'ar da ladanta ka dawo da ladanta saboda haka kai kake kasuwanci na gaske wannan koyi riba kafa ce na duniyar da ake to saboda haka manzo yana son mu mai da hankalin mu fahimci haka sannan bayan haka abu na gaba wani hadisi na sanar da mu cewa duk inda lafiya take a kwana a tashi zaka tarar da ciwo yana biye ta yau da lafiya gobe ba lafiya yau da daɗi gobe ba daɗi haka rayuwar take sannan kuma zaka ka tara in ma kana da lafiya da lokaci a kwana a tashi lokacin nan kuma za ka tara akwai abubuwan da suke zuwa suna wabce shi suna janye ka daga cin moriyarsa sau duniyar an yi ta da abubuwa da suke kewaye da ita da ba za su baka ka suke ba sai ka fi karfin zuciya kuma ka yaƙe su ka dage ka dage shi yasa malam imamun nawawi Allah ya ji kansu da rahama ya ɗauko wannan hadisin ya sa shi a babul mujahada babin dagiya da ƙoƙari shirfa in baka dage ba ba za ka iya cin ribar lokacinka ba in baka dage ba ba za ka amfani lafiyarka kuma su ne uwar kudinka su ne jarinka su da shi sa ya sa wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babi don mu fahimci haka saboda haka abin da ya dace da mutum abin da ya kamace shi yi ƙoƙari ici ribar wato lafiyarsa ici ribar lokacinsa da kusantar Allah subhanahu ta'ala ta hanyar aikata ayyukan alkhairi idan Allah ya sa kai makarancin alkur'ani to ka lazamci qur'aninka a tafa kake kana kira'anka kana tilawarka a zaune kake ka yi kayanka a kwance kake har bacci ya ɗauke to da duk lokaci harshenka a jike ka da ambatan Allah duk lokaci tunaninka zancen Allah kake bi da shi zuciya ta nutsu hankali ya kwanta gangan jiki samu lafiya dan Allah ce ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub da ambacin Allah zakatan bai suke samun nutsuwa don zuciyarka ta nutsu kuma sauran jiki za su nutsu inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kullu so da haka zaka samu lafiya ta zuciya zaka samu ta gangan jiki a kai ba mahaddaci ba ne amma dai ka iya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar manzo ya ce su ne kalmomin da Allah ya fi so duk duniya zantukan da Allah ya fi so subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar to ko da baka sauke qur'ani ba ko baka iya qur'ani ba ko abinda ka da ce bai kai ya ka ko kusa da qur'ani kake ibiya ko ba qur'ani kusa da kai ai dai wannan zaka iya faɗa su la haula wala quwwata illa billah taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna rikayinta su da ka sai to lokacin ka bai zo tafi a banza ba lafiyar ka bata tafi a haka kawai ba to kuma shi ubangiji na cewa fadkuruni azkurkum ku tuna nan tana ku san da ni in san da ku sai zamanto kana ambatansa kana tayon kiransa kana ta mai da al'amuranka zuwa gare shi to da ka samu kanka a tsaka mai wuya sai ba ka ɗauki in ma bai warkar da kai ba abin da ka saba yana baka lada ba zai fasa baka don ya san shi ya sa ma ciwon da ya hana ka sakewa kai bautar to ba za ka yi asarar lokacin ka ba domin ya ce zai san da kai a sanda kake cikin yanayin da ba za ka iya yin abin da kake iya yi a'a za ka iya tashi tsaye wajen wato umarni da kyakkyawa da hana mummuna wanda abin da muka rasa yanzu ana kallon abu yana faruwa na barna ba su su da ku kyale su su fi da raini kuma da za a yi kisa da ci ai masu ci abin zai zama ka kana ina kai fa kace kyale su da ku su ca su su fi da raini kuma an ce ku yi umarni da kyakkyawa mara amin kun munkara fal yughayyirhu bi yadi fa illam yastati fa bi lisani to kai ko bi kalbi din ma ka har da baki ka ce maka ma a basu su su ana kisa kuma sai ka taba mazaci abin haka zai zama a to yi kumarin da kyakkyawa ya hani da mummuna wani abu da kaga zai cutar dauke ba da shawara yadda za a kau da shi to duk irin wannan suna daga cikin abin da sa kamar lafiyarka kamar lokacinka banda wannan taimakawa wani ka kyautata masa hakan zai sa ka dace da cin ribar lokacinka da kuma lafiyarka domin shi kansa cin ribar lokacin da lafiyar akwai waɗanda suke cin falan ɗaya akwai wanda suke cin falan biyu su mora wani ma ya mora wani lafiyarsa yakan ɗauke ta kawai don amfanin kansa lokacinsa nasa ne na amfanin kansa ba shi da na wani ta wannan bai kai kima da darajar wanda lokacinsa zai mora ya morar da wani lafiyarsa zai mora ya amfanar da wani ta wannan shi ya fi cin riba domin shi ya ɗauki irin salon da annaba da manzanni suke kai rayuwa annaba da manzanni ba ta tsaya iya su su mora ba kawai annabi kullum cikin aikin al'umma yake ya karantar da wannan ya sulhu ga wannan ya tsawata wannan ya nuna wannan ya hana wannan ko kuma shi a kan kansa ya ce ana akhshakum lillah lilla, ku na fi ku tsoron Allah wa a'lamu li hududi na fi ku sanin dokokinsa to da haka sani na da dokokinsa da kuma fin ku tsoron Allah bana na taka dokarsa abin da ya ce shi nake to kuma yadda nake din nan ban tsaya iya ni kaina ba wani ma kokarin da nake kene zama akan haka to wannan su ne suka fi cin ribar lafiyar su sune suka fi cin ribar lokacin su shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mafiya alkhairin mutane waɗanda al'umma suka fi amfani sun fi alkhairi da haka ka yi ƙoƙari ka ribaci lokacinka ka yi ƙoƙari ka ribaci lafiyarka da abin da zai amfane ka ya amfani waninka da kawar da abin da zai cutar da kai ko kuma ya cutar da wannan ka to kai wannan shi ne wannan hadisin kana aiki da shi ka fahimce shi da kyau ka gane shi ne ka fahimci faɗin Allah wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihan to da kan muka ɗauki wannan hadisin tafsiri ne ga ayar ko kuma surar wal asri in muka ɗauki wato ainihin wannan hadisi muka ɗauko ayar wal asiri tana fito mana da abin da yake fito mana da shi alaƙar hadisin da suratul asiri cewar ga yadda manzo yake cewa ni'imatani maghbunun ma kathirun minan nas haka Allah yake cewa wal asri innal insana lafi khusr to sai kaga ce to me za ka yi ka ci lokacin ya za a ci amfanin lafiyar sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil wata wa Bisab, saboda haka waɗannan abubuwan muka rike su muka ɗauke su muka mai da su abin yi to tabbas hakika za mu ga mun ci ribar rayuwarmu mun amfani lafiyar sannan bayan haka malamai suke cewa ashe hadisin yana sanar da mu cewa ni'imomin da Allah yake wa bayi irin ni'imar musulunci ni'imar zaman lafiya ni'imar lafiya ni'imar lokaci ni'imar dukiya da sauran abubuwan da suka kama da haka na ni'imomi godiyar waɗannan ni'imomin ga Allah ka aiwatar da abin da Allah yake so da su Shi ne kaya ba ka gode kuma shi ne zai baka damar ka ci ribar wannan ni'imar da aka yi maka shi yasa a hadisin da muka yi wanda ya gabata manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa babu wani abu da bawansa zai kusance shi da shi da ya fi so irin abin da ya tilasta masa yi sannan bawa ba zai gushe ba yana kusantar Allah da yin abubuwan da ya shafi na filfili na sallah ne na fila azumi ce nafilar sadaka ce har sai Allah ya ƙaunace shi ƙari akan ƙaunar da yake ta yanayin abin da ya tilasta masa in haka ta kasance gabawa ubangiji zai zama masa jinsa ba zai ji wani abu ba sai na gaskiya ba zai kalli wani abu sai na gaskiya ba zai ɗau wani abu ba sai na gaskiya ba zai taka da kafarsa sai gurin abin da yake na gaskiya to wani sai ke sanar da mu cewa irin wannan bayin su ne suka raba suka gode da ni'imar Allah subhanahu wata'ala ta suna yin abin da Allah yake so ya yadda da shi da abubuwan da ya musu na ni'ima da haka shi ma sai ya saka musu da cewa za su zarce akan haka su dore har su zo su haɗu da shi su samu sakayya da ta dace da su kuma wani albin albishir a hadisin annabi ke gaya mana cewa a nan duniya duk wanda yake gaba da ire-iren wannan bawan ubangiji ne zai tsare masa zai kare masa shi sa ce man adali waliyan faqad azantuhu bil har haka ya fara cewa da haka zai baka kariya wallahu ya asimuka minan nas to sannan kuma bayan haka duk abin da ka nema ka zama ɗan a gurin Allah Allah ce lalle tabbas haƙiƙa in ya roƙe ni wata buƙata zan bashi ka zama wanda za a karɓa addu'a lalle tabbas haƙiƙa in ya nemi tsari na kan wani abu da yake tsoron ya faru da shi zan tsare shi wannan ashi ne lelan da ka zama ɗan lelan Allah me kake so kaza in goga shi me ba ka so ba zai same ka ba ita ce rayuwar dama more wata ta saboda haka wani hadisi ke sanar da mu cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin irin saƙonnin da ya isar gare mu na ya zama mana wato jin kai ga muta da kai rahmatan lil alamin to shine ya sanar da mu cewa rayuwarmu da take da alaka da lokaci da lafiya mu yi kokari mu ribace su da yin abin da Allah yake so ya yadda da shi kuma bar abin da baya so bai amince da shi in muka yi haka za mu ci ribar rayuwarmu lafiyarmu da kuma lokacinmu sannan mu kiyayi wancakali da wannan tsari na bin abin da Allah yake so da barin abin da baya so in muka yi haka to za mu yi asarar lokacinmu za mu yi ta lafiyarmu kenan rayuwar mu da muka yi mun yi a banza a wofi ba za ta amfana mana shine sakon da hadisin yake ba abin da muka daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mana wato assalamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi min wa lahu wa ba'd wannan ba Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce dan Allah malam tambaya nake akan menene hukuncin aiki a hotel da farko za a kalli me hotel me yasa ake yin hotel idan da za a iya yin hotel a matsayin wani guri don mutumin da ya baro garinsu ya taho wani gari da ba shi da tabbacin masauki amma za a iya cewa ga wannan gurin za ka iya sauka don bukatar ka ta tsuguno ko ta kwanciya da kuma samun tsaro na lafiyarka zuwa iya lokacin da za ka yi na kwanaki ka tafi to muna ba da haya iyaka kwana ko ka biya bukatar tsuguno ko ka yi bacci in gari ya waye kudin kaza ne ka biya ruwanka ka tashi ka tafi daga ranar ruwanka ka ƙara wasu kwanaki domin za ka tar da wani misali an tura cewar ka je Legas ka yi biza baka da wani dan uwa a Legas ko makoci ko aboki amma akwai guraren da aka tanda dan a kwana a tashi a je a yi abin da za a yi a dawo an gama kuma daga nan ma za ka wuce gida kai tafiya to in hotel zai amsa irin wannan ba da gudunmawa da tallafin al'umma da irin wanda za ta iya samun su ba shi da aibu amma in hotel ya zama gurin ajiye karuwai don watsatsu Wurin ajiye giya don tambadaddu to ai ba ma sai an faɗa maka ba. domin dai ita shi ta'amuli da giya haramun harkar zina Allah ya ce wala ta ƙarfi zina to ko wanda ya ajiye wacce za zina ita ya ce an ƙi ba za a ji ba sai mun kusanta ba ma kusanta ba yin ma miki ko to idan ya zama hotel za a iya tsaftace daga waɗannan tsiyatakun da waɗannan barnace barnace bai da aibu a musulunci taimako ne ɗauki ne da gudunmu amma in ya zama to da waɗannan abubuwan a ciki to aiki a gurin da ake haifar da barna take ci gaba haramun ne dan Allah yana cewa wala ta'awanu alal ismi wal udwan amma in abin da ya shafi aikin kirki za a aiwatar a ko kuma kun tashi daga nan kun tafi samina ta wayar da kan al'umma ko kuma wa'azi na shiga inda wato ainihin musulunci bai shiga ku sai ku ce to ai kuwa ina za ku iya zuwa ku sauka ai garin ma gaba ɗaya dama ba musulmi bane tun daga shugabansu har su amma tun da an san a kona hotel a guri kaza mu yi zango a nan mu biya kuɗi mu riƙa shiga ƙauyen muna ciyo su muna dawowa muna ciyo su muna ba taimakawa addini ba ba taimake ka abin da za ka yi na isar da saƙon Allah ba in haka ne yana da kyau to da kan za a tsaftace shi a yi shi irin wancan lafiya lau amma in irin wannan ne haramun ne yin aiki a cikinsu ko da fenti aka ce ko kai dan sai an yi za a gan shi a sha'awarsa a zuwa ya tsayar da za a ciki kaka taimaka haramun ne yin Allah ya sa mu dace na to abin duba shine ya ake iya gane matakka da ba matakka rantsuwa za ka yi haka in ka rantse musu cewa matakka ce za su baka dama kana iya zama da kai sai ita kuma dama su ba su ɗauka kansu aja karuwa ba sai da kuma zuwa karuwanci ba ko kuma wato barayi su zo su kama gurin haya su je su sata su dawo ba duk suna da wannan kokar da babu illa a ciki babu illa a ciki eh to sai ina ƙara jaddada albishir na shirin allah kai mu gobe in allah suwa da kuma malam bashir dan uwa zai fara karatun hadil arwa na ce ba zan faɗi komai akan littafin ba in ka zo kunnen ka zai je ma ba zan faɗi komai akan malamin ba in ka zo kai ga naune jiyau ne an fahimta ku? to kuma sai wani albishirin ya sake faɗowa ƙari akan wancan ce kuma allah da mun sake samun wani malamin da zai da karatu shi kuma ranar juma'a yanzu haka ma nan muna tare da shi ya ji irin dan kama kaman da nake shi kuma yanzu za ku ji abin da za ku ji insha Allah to saboda haka shi ma yanzu ana so a tsayar da littafi to da ni na ce shi ya zo zan ji me sha'awarsa me ra'ayinsa ko kuma a'a ya me mahangarsa to kuma aka fuskanci cutuwa ɗalibai ma da za a ba karatun mai yiwuwa suna da wani abin da suke so kasan in aka ci ga abin da kake so kuma shi za a yi ana samun karsashi da kuma dagiya wajen a aiwatar da abin fiye da a ce kana jin kai ba na abin kake so a yi a shawarce kamar wani littafi ya kamata a ce a yi kafin mu gabatar da malam kuma zai iya cewa shi kaza zaɓa ko mu zartar da nasa amma dai me mu hanga ɗalibai littafin za a ƙara da shi bayan wani da muke da yadda salihin ran laraba bayan shakundun irin jiya tafsiri da ake na alkur'ani ga kuma hadal arwa shi kuma za a yi shi ranar alhamis to kuma ranar juma'a wani littafin ake ga na bulogul maram an taɓa yin bulogul maram a nan ko tun daga farko har ƙarshe na muwadda kitabu tauhid kitabu tauhid kai ma kitabar tauhid al-azkar muwadda na na muwadda kai ma muwadda to kusan wanda suka fi yawan sun zama biyu akwai masu kitabar tauhid bangaren tauhidi ke akwai kuma masu muwadda su suka fi yawa a cikin biyun nan kace me muwadda muwadda to yanzu abin da za a yi a iya waɗannan biyu zan ba malamin da zai aiwatar zaɓi wanda aka zaɓa a cikin biyun kowa zai karɓa sha Allah na abin da nake cewa shine a yanzu an ji a cikin ɗalibai akwai sha'awa ta waɗannan littafan guda biyu fiye da wasunsu ko yawwa to a cikin duk wanda ya zaɓa e dama akwai sha'awa in kana so ka iya tafi dama abin da ke faruwa wasu lokutan in ka ɗauki irin su muwaɗa da yake hadisai da suke da alaƙa da hukunce-hukunce kuma wannan bai rasa bai hana a zo wata gabar da ka ji kuma wani abin na tauhidi sau da dama su da ƙur'ani da hadisi ba abin da ba za ka tarba a ciki sai ka tarda hadisi guda ɗaya ya kunshi wata mas'ala ta fiqh ya kunshi wata mas'ala ta tauhidi ya kunshi wata kuma wato anin ta halayya duka ba wanda ba za ka tarabba a ciki an fahimta ko saboda haka idan Allah ya sa mala a cikin biyun na yace mu wadda zai to za ku karbi wadda in kuma ce kitabu tauhid to kitabu tauhid insha Allah mun ba shi shine zai alƙalancin waɗannan